al'ummomin yankin madagali da ke jihar adama sun fa kwana cikin yanayin zulumi da kuma daɗar biyo bayan musayar wuta da aka taya tsakanin sojoji da kuma yan kungiyar boko haram ta yankin isge wanda kawai yanzu ma ba a san yadda ta kaya ba a tsakanin bangarorin biyu wasu mazauna yankin sun bayyana cewa yan bindigan ne suka fara kai farmaki a wani sansanin soji da ke kusa da garin isge da ya sha fama da hare-haren yan bindiga lamarin da ya ja musayar wuta a tsakanin bangarorin biyu. mutanen nan ne suka kawo hari ma sojoji din nan daga baya sai jirgi kuma ya sake ya zo abun kamar zai lafa sai jirgi sojoji kuma ya sake ya ya zuba musu eh, wuta to daga nan kenan sojojin suka tara yan uwansu kuma sai suka je su kuma ba za su sake bari ba sai dai su je su mutu tare suka ce sai suka koshe yan uwansu daga cikin mincika daga cikin ta gefen gulag sai suka shiga cikin jejin to haka daga nan kenan sai mutanen din ka kama hanyar suka tafi ta gefen inda suke saba da zama. To ga nan dai muna zaman ɗaɗɗar kawai. Eh halin da ake ciki yanzu nake daga sojojin nan da suka gudu suka fita suka bar kawai suka zo garin shiwa. Sai mutane da kuma nan na garin da garma su kuma sun fere sun tafi kauyuka sosai inda suna za su iya su tsira amma yanzu gaskiya za su cikin wani halin tsoro kam yanzu haka. Yanzu haka dai al'ummomin yankin na fa ƙaurar cewa gidajensu musamman ganin yadda 'yan bindigan kan yi awon gaba da matasa inda ma sukan tilasta musu zama 'yan ƙungiyar. kai yanzu wanda duk kafa mutane suna kasar da bayan gari yanzu. Ko mu da muke kaiwe kaiwe a nan ma dole mu ji tsoro. me yasa kuke in sun zo sun gani in sun zo sun ga matasa suna nan kana so da baka so dole sai su zo su eh, abun nan dauke ka dole sai su shiga da kai ciki to kaga dole abun abun tsoro ne wannan masu da hannu sun gudu kan wanda ba da wanda ba da kobra na hannu shi gilga suna gudu eh yanzu ma hakan nan mafi yawa ma muna kwana jeji mu matasa kan gaskiya mu ba ma so mu zauna gida don abun in sun zo sun same mu ba za su bar mu ba sai su dauke mu sai dai su ce sai dai su shigar da mu dole a cikin kungiya to kan ba dadi wannan da yana zuwa ne yayin da marunan soji na 23 da ke yola ke fitar da sanar sanarwar hana gidajen kallon kwallon kafa a wani mataki na ganin an kaurace duk wani abin da ka iya faruwa yayin da za a soma gasar cin kofin duniya hukumomin sojin da sun ce sun dau wannan mataki ne sakamakon rahotannin sirri da ke nuna cewa akwai wani shiri na kai wani hari a gidajen kallon kwallo da jama'a ke taruwa a don haka ne ma gwamnatin jihar adaman ta buƙaci al'umman jihar da su ba da haɗin kai dangane da wannan doka kana kuma ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta tallafa waɗanda ka iya rasa sana'a su sakamakon wannan mataki malam ahmad sajo shine kakakin gwamnatin jihar adama Abu na farko dai ka san a yanayi na dokar ta ɓaci da muke ciki yanzu shugaban rundunar sojojin nan shine kuma shugaban tsaro a wannan jiha. Don haka duk abin da shawarar da ya ba ko umarnin da ya bayar tamkar abu ne wanda yake dole ne mu bi shi saboda a samu zaman lafiya. Mu mun ji takaicin wannan abin don mun san cewa alal hakika hanyar rayuwar wasu ne kuma yanzu aka sake dakushewa. To amma lafiyan waɗanda za su halarci wayannan abubuwan ya fi muhimmanci don haka tun da suka ce suna da raɗi-raɗin cewa za a iya amfani da wayannan wurare a jikatar da mutane mun yadda haka amma muna ba da shawara ita gwamnati tarayya ita da aka ba wannan doka ta ɓaci ita da take da harkar tsaro a hannunta muna roƙo har ila yau a kawo tallafi nuna ƙarfi kaɗai ba zai kawo ƙarshen wannan rikita-rikita ba. Dole sai an haɗa da taimaka tattalin arzikin waɗanda wannan harka ta tsaro ta mai da al'amuran su baya. Muna roƙo idan da hali dai ya kamata a kawo tallafi a kawo ɗauki musamman ga mutanen da suke gudanar da wannan harka ta viewing centers saboda su ma ko za su samu ɗan tallafi domin alalaki kada za su yi zai shafi rayuwarsu da abin da suke samu amma mun san cewa kuma harkar tsaro abu ne mai muhimmanci idan har akwai barazanar cewa za a je a dana bom a rasa rayuka a wayannan wurare muna gani dai ya kamata su fahimta su haƙura da al'amarin su san cewa zaman lafiya fi zama ɗan sarki. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.